radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu alaikum barkan kwadwar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shara hausa radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na muleka Iran bayan sa akwai shirin nan na kide-kiden na wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin nan baki daya. Wanda su ne abin da za a saura da Allah kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyu ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri dan kasar amurka ya rasu an haifi alexander graham bell a yankin scotland na birtaniya a shekara da da bakwai daga baya yayansa sun yi kaura zuwa kasar canada daga farko sannan kuma suka wuce zuwa kasar amurka a kasar amurka ne ya fara bincike a kan sauti daga wani lokacin kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka yi ta gudanar da ayyuka na bincike da kuma gwaje-gwaje tare sannan kuma da karshe alexander graham bell ya kirkiro wai tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1990 sojojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mamaye kasar kuwait wanda ya faru ne jin kaɗan bayan da kasar iraki ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa wasu yankuna na kasar iran wanda hakan ya jawo yaƙi na tsawon shekaru takwas a tsakanin ƙasashen biyu wanda kuma yaƙin ƙasashen yammacin duniya suka shiga cikinsa tsamo-tsamo suna taimaka ma saddam hussein domin ya murkushe kasar iran kamar da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa ma sun taimaka ma saddam da dukkan abin da yake bukata na kuɗaɗe da kuma makamai domin dai a murkushe ƙasar ta iran banda saddam hussein ma mai kasar ta kuwait ya yi ikirarin cewa kasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin kasar iraki duk kokarin da kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi na ganin cewa saddam hussein ya kawo ƙarshen mamayar kasar kuwait hakan ya ci tura bayan watanni bakwai da mamayar kasar kuwait sojojin kasashen yamma karkashin jagorancin amurka sun fitar da sojojin saddam hussein daga kasar kuwait da karfin bindiga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 jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya to da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce kasarsa a shirye take da shiga tattaunawar gaggawa tare da rasha akan batun sarrafa makamai. Iran ta mayar da martani dangane da sabbin takunkuman da Amurka ta gaba mata. gwamnatin kasar mali ta mayarwa shugaban kasar faransa emmanuel macron da martani dangane da sukar kasar da yi yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana cewa gwamnatinsa a shirye take ta shiga shawarwari cikin gaggawa tare da kasar rasha akan tsarin dabarun sarrafa makamai domin mai gurbin sabuwar yarjejeniyar start wace za ta kare a shekara ta 2026 wanda yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da shugaban kasar ta amurka joe biden ya fitar a yan taro karo na goma wanda aka bude akan batun yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shugaba joe biden ya bayyana cewa har kullum kasar amurka tana fatan ganin cewa an ɗauki dukkanin matakai waɗanda suka dace domin kayyade makaman nukiliya wanda kuma hakan zai iya kasancewa ne kawai a daidai lokacin da dukkanin bangarori suka yi aiki da abin da suka rataba hannu a kansa da kuma ƙasar rasha da amurka sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya ne da nufin tabbatar da cewa matakan da suke ɗauka sun yi daidai da yarjejeniyar ƙasashen rasha da amurka dai su ne ƙasashen da suka fi yawan makaman nukiliya a duniya da kuma su ne suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya ta start 3 da nufin tabbatar da cewa an shawo kan duk wasu matakai da za su iya kai ga yin amfani da makaman nukiliya a duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani ya bayyana cewa sabbin matakan da amurka ta dauka na kakaba takunkumi akan wasu daga cikin kamfanonin kasar iran da kuma wasu kamfanonin kasashen ketare wanda suke ma'amala da kasar ta iran cewa wannan mataki ya saba wa doka kuma kasar iran din ba tare da bata lokaci ba za ta dauki dukkan matakan da suka dace domin mayar da martani akan matakin na amurka ya bayyana cewa tun kafin wannan lokacin biden da 'yan jam'iyyarsa sun yi ta kamfe da cewa irin matakan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na tsananta takunkumai akan kasar iran bai yi nasara ba kuma bin irin wannan salo ba shine hanyar dace ba wanda kuma a halin yanzu gwamnatin democrat wadda joe biden ke jagoranta ita ce take aiwatar da abin da donald trump din yayi. ya bayyana cewa ko shaka babu kasar iran ba za ta taba ja da baya ba dangane da dukkanin matakan da take dauka kuma matsin lamba ba zai taba sanya ta mika wuya ga manufofin siyasar amurka ba gwamnatin kasar amurka dai ta dauki matakan gagaba takunkumi akan wasu kamfanin kasashen ketare waɗanda suke ma'amala da iran ta fuskacin makamashi da kuma man fetur da dangoginsa to jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zon muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar mali ta mayar da kakkausan martani dangane da wasu kalamai da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi a birnin bisau a wata ziyara wadda ya kai a kasar gini bisau inda ya caccaki kasar ta mali musamman ma mahukuntan soji waɗanda suke jagorantar kasar shugaban mulkin soja na kasar ta mali da ya bayyana cewa emmanuel macron ba shi da haƙƙin tsoma baki a cikin harkokin kasar domin kuwa kasar mali ƙasa ce mai cin gishin kanta kuma wadda take da 'yancin siyasa sannan kuma ya jaddada cewa emmanuel macron ba shi da hurumin sake ta kalamai irin na mulkin mallaka domin kuwa kasar mali ba ta ƙarƙashin mulkin mallakar kasar faransa bayanin ma'aikatar harkokin wajen kasar malin ya bayyana cewa har kullum mali tana buƙatar kyautata alaƙa da dukkanin ƙasashe amma kuma ba za ta taɓa zama 'yar kora ba ko kuma a ma'amala da ita a matsayin ƙaskantattar ƙasa wadda ake yi wa mulkin mallaka na siyasa kamfanin jiragen sama na ƙasar china comac ya sanar a jiya litinin cewa an gudanar da gwaji na samfari na jirgin nan da aka kera na c919 domin ɗaukar fasinja kuma gwajin nasa ya gudana a cikin nasara wannan jirgi zai shiga kasuwar jiragen sama ta duniya wanda kuma zai iya zama daidai da sauran jirage da ake amfani da su a duniya domin ɗaukar fasinja da suka hada da jirage irin su a32 kirar airbus da kuma boeing 737 max jirgin na c919 na kasar china yana da kujeru 158 zuwa 174 sannan kuma zai iya madaidaiciyar tafiya zuwa kilomita 475 har zuwa kilomita 5,555 ta jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. yanzu kuma sai sauran shirin shiryen mu inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu leka iran shiri ne wanda a cikin sa ya kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maware na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin jawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma tsunduma cikin kwaliyar shirin a yau shirin namu zai gazaya da ku ne zuwa birnin kashan domin samun ƙarin bayani game da gidan tabatabai wato angon gidaje a ƙasar iran da farko yana da kyau mu kawo takaicin tarihin wannan gida shi dai gidan tabatabai yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin kashan wanda hajji sa'id ja'far tabatabai na tans. ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin Natanz da ke zaune a birnin Kashan wanda shi ne ya gina a lokacin Sultan Amir Ahmad. Babban maginin da ya tsara taswirar ginin shine Ustaz Ali Maryam Kashani. Yanayin yin filasta da fenti da ƙawata wuri kuma an yi shi ne ƙarƙashin kulawar ɗaya daga cikin ɗaliban Mirza Abdul Hassan Sani'i Malik Gaffari Kashani. Ana kiran wannan gida da angon gidaje a ƙasar Iran. Gidan Tabatabai da ke Kashan yana da fili mai faɗin mita murabba'i da 4,730 yanayin tsarin girin kuwa an yi amfani da fasaha ta musamman inda yake amfani da turaku da ababen ƙawata wuri masu kyau da kwantar da hankali wannan ya sa ya shahara a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare a kashan da ya sa mutane suke zuwa wajen domin yawon shakatawa da kashe kwarkwatar ido. da farko dai wannan gida yana da ɗakuna takwas da matakala ashirin wanda su ne za ka bi ka je har zuwa harabar cikin gidan bayan tsallake matakalan guda ashirin ne za ka shiga cikin babbar farfajiyar gidan inda za ka ci karo da wajen wanka mai kyau da aka kawata shi a dukkan bangarorin guda biyu na wurin wankan kuwa akwai wani wuri da aka tara ruwa a ciki da lambuna da aka shuka furanni a wurin da ya sa wajen ya koma kore shar da ke jan hankula da kuma kyawun kallo ɓangaren waje na wannan gini ya ƙunshi wajen hutawan sarki da ke tagogi manya-manya da aka yi musu kwalliya da nau'in kaloli masu jan hankali hakika an ƙawata wannan ɗaki da kayan ado masu jan hankali saboda zane-zane da aka yi a gefen ɗankunan da sarkin ke zama akwai gidan zuri'ar taba-taba'i akwai ɗakuna a dama a cikin wannan gidan a tsakiyar falansa akwai wani abu babba da ke daidaita yanayin iska na ciki da na waje musamman a lokacin da zafi ya kai daraja goma sha biyar ruwan da ake amfani da shi a gidan kuwa an samo shi ne daga cibiyar ruwa ta daulat abad da nasarabad wannan gida na taba-taba'i bayan kwashe shekaru da dama wato tawagar amintattu na sake gina wuraren tarihi na garin kashan sun sayi wannan wuri daga wajen masu shi wannan gini a shekara ta 1373 zuwa shekara ta 1376 bisa haɗin gwiwar hukumar kula da al'adu da aban tarihi na garin kashan da taimakon shugabannin ma'aikatar ma'adanai su sa gyara wannan gini bisa yadda tsarin taswirarsa take tun daga farko gidan iyalanta bata ba'i mai cike da tarihi an yi masa rajista ne da lamba 1504 a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa kuma yana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da walwalar jama'a ce ta garin na kashan. Thomas masu wurare wannan kenan game da angon gidaje a birnin Kashan da ke nan kasar Iran. da fatan masu ware sun amfana daga abin da suka ji kuma kada a sha'afa wannan shiri fina za ku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma za mu yada zango a birnin shiraz kuma za mu tsaya ne a wannan wurin da aka fi sani da suna sa'adiyye wajen rayuwa da kuma kushewar fitaccen mawaƙin nan adabi din nan na ƙasar iran wato sa'adi shirazi Kabarinsa yana gefen dutse da ke arewa maso gabashin birnin Shiraz. A gefen makabartar akwai kabarurruka masu yawa na manyan mutane da a gina bisa wasiyar da ya bari kuma a nan ne aka rufe shi. A ranar 20 ga watan Aban na shekara ta uku, an yi ma wannan wuri rijista a matsayin ɗaya daga cikin aban tarihi na ƙasa da ake girmamawa. Haka zalika an kawata kwandarar kuɗi ta ƙasar Iran ta riyal 500 a shekara ta 1387 hijira shamsiya da hoton kabarin Sa'adi Shirazi wanda kuma har wala yau a shekara ta 1989 an buga hoton ƙabarinsa a bayan takardar kuɗi ta riyal 100 kuma an yi kabarin ne da hannun Karim Khan a zamanin dolar Muhammad Shah Qajar. watakila masu wariya su su ji cikakken tarihin gina wannan kabari na Muhammad Sa'adi Shirazi. asalin wannan wuri ya kasance gidan sa'adi ne kuma ya ci da rayuwa a wajen har zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma daga ƙarshe a nan ne aka bizne shi a karan farko a ƙanyi na bakwai shamsuddin muhammad ma'abocin diwani ya gina wani abu kamar rumfa a kabarin na sa'adi bisa rahoton da aka samu daga ibn batuta a shekaru 35 da suka gabata bayan mutuwar sa'adi shirazi ya rubuta kuma shi ne rubutu mafi daɗewa da aka rubuta a jikin kabarin. Tuma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin da kaya a nan sai a dakace mu a wani shirin namu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban wannan bayani da muka ɗauko game da tarihin rayuwa ko kuma tarihin wannan wurin tarihi ɗin wanda yake birnin Shiraz wato kabarin Sa'adi Shirazi. Da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Amma don wani suka taimaka shirya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saurara mu a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa shirin wanda shin same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar iran to da yake muna cikin ranakun ashura ne na shahadar imam hussein alaihi salam daga ɗaya ga wata zuwa goma ga watan almuharram za mu ci ka muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da aka yi na juyayi na tunawa da ranar shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin bari mu koma gefe ana ku da majid interaction domin jin irin waka da ta mana ta juyayin zagayowar ranar shahadar imam hussein bin ali alaihi salam ai saurare lafiya Yeah. شمیست که جانان همه پروانگیست هر کجا می گذرم مزدانه اوست ما ندانیم چه سریست که در خانه اوست این این حسین کیست این حسین کیست این حسین کیست madala da majinta rakshun a cikin wannan waka da gabata ta juyayi ta tunawa ranar zagayowar shahadar imam hussein jika manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsakakar mata masu amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم من کجا و عاشقان پاک تو حسین با سر آمدم که مشق بندگی کنم سر نهادم اگر به خاک تو حسین ادعا نمی کنم که عاشق تو هم من کجا و فای فدای نام تو هر سهر من و منو من و سلام تو من کیم که لایق دعای تو شوم قابلم بدان که خاک پای تو شوم از همان نفس که نام تو شنیدم از هر آنچه جز غم تو دل گریه بر تو آب روی های من اشک روزت وضوی های من ادعا نمی کنم که عاشق تو هم لحظه ای مرا رها کن ای جدایی از تو مرگ من از خودت مرا جدا مکن بی تو کم می آورم حسین لحظه ای مرا رها to don zamu garkare sai Allah kuma can an jima da yamma za a je mu dauke da shirin kafin lokacin mu kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.